من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاه ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت ما أفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غضبان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Uh, bismillahir rahmanir rahim uh, shekaran jiya mun kwana ƙarshen suratul hujurat saboda haka suratul qaf ita ce uh, darasin mu yanzu insha Allah Allah ya ƙara mana ƙarfin imani ya ƙara mana ƙarfin imani ya ƙara mana ƙarfi ga ƙasarmu ya ƙara mana ƙarfi ga jiyojinmu ya ƙara mana ƙarfi ga jikunkunanmu gaba ɗaya ya ƙara ƙarfafa zukatanmu Allah ya ƙarfafa zukatanmu Allah ya ƙarfafa zukatanmu da albarka sunaye yi da na yi maɗaukata. ko bayi ne ta bismillah suratu qaf wal qur'anil majid بسم الله الرحمن

wannan harafi Allah shi ya sa abin da ya kani da ma'anar wannan harafi akwai sirrori da Allah ya sani da yawa kuma ya boye da yawa cikin wannan harafi to duka dai sirrin da a ciki wannan harafi dai ƙur'ani ne to Allah da albarkata da kuma abin da ka sanya ciki ka gafarta mana ka yahe mana wal qur'anil majid yana rantsuwa da qur'ani mai daraja sosai da albarka Alƙur'ani, Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka bala ajibu an ja'ahum mundirun minhum su mutanen makka wato sun yi mamaki kwarai a dan suka yi mamaki an ja'ahum mundirun minhum dan mai wa'azi ya zo musu cikin su wato wani annabi mai wa'azi abinda ba su saba gani ba wato Allah bai aiko musu mai wa'azi ba min qablika babu wani min nadirin min qablika wani mai wa'azi na gabaninka da ya zo masu, saboda haka sun yi mamaki kwarai wa qala kafiruna sai kahire suka ce haza shay'un ajibun wannan wani abu na mai ban mamaki wannan al'amari na mai ban mamaki wato a aiko manzo wa cikin kuma abin da ya kamari al'amari na mai ban mamaki cewa ya kai in an mutu ana tashi a iza mutuna yanzu idan mun ka mutu wa kunna turaban muka zama turda yanzu za a iya maishe mu mutane a tashe mu ka zalika raja'un wannan dawowa ta ba ta wanda ba ta ba matsala mutanen makka wadda da ita ce sun kai rikici da mai gidanmu Allah da ya ba su tara su kashe shi ba sun ɗauki lokaci mai tsawo suna rigima da shi suna neman su haraka shi saboda ya ce in an mutu ana tashi Allah zai iya tada mutane su matsala shirka matsala ce gare su amma ba ita ce babba wadda ta hada su da mai gidanmu ba matsalan mutuwa a tashi

tura saboda yawan karatun da annabi kai mata da su shi da shahada kullum ya ta kullum kullum yana mai maimaitawa don abinda amanawa mutane su somai da hankali su ji tsoron ranar kiyama don kun abubuwan da taka faɗa duka waɗanda ke komawa na ga ranar kiyama sannan su san ana mutuwa a tashi duk sha'anin ranar kiyama ne shi yasa annabi ke ta maimaita wannan ba duka hudubobin annabi in dai annabi ya yi su inda ya ka bincika su za ka ga wannan sura ciki inda ya wa'anda ya yi na akwai ba guda wadda bai yi doguwa ba huduba ce ta farko garin madina da ya shigo masallacin masallacin to wannan ba bai ambaci wannan sura ciki ba kamar wanda mai ruwaya ya kawo saboda takaitawa kan hanya yake zai isa madina zai isa gida ne masauki ne a kani ya kawo ya yi sallar jima'a to nan ɗaya na abba ka janta amma kowace hudu ba ta annabi za ku ga yanzu ga dare abubuwa na Allah ya ƙara mana gudunmawa da taimako ne abu lam yanzuru ila sama'i shin su ba su kallo zuwa sama ko kahon saman su ba kai ba bane na su ba su ga yadda muka gina ta ha mun ka ta da tauraru da wata da rana da abubuwa daban-daban wa malaha min furujin ba ta da kusuwa ba ta da faraji ko guda kusuwa ko guda babu diba haɗin sama amma babu inda za ka ga wata kusuwa ta ko ina daidai yake wal'adda madannaha kuma su dibi ƙasa su gani ba su diba afalan yanzuru ilal addi ba su kallo zuwa ga ƙasa su ga A madannaha yadda muka shinhida ta wa alqaina fiha rawati mun ka kada manyan duwatsu cikin ta wa matana fiha muka je muka tsira cikin ta min kulli zaujin kowane nau'i bahijin mai dan karen kyau kowane nau'i abubuwa masu kyau yanzu dai ko dai baka je daji ba nan dai wurin ga da muke kadibi gonar ga ka gani zaka ga abin sha'awa duk da iskan ga da ke zuwa kura shukar ga sanan ta yi kura amma dai bi ba ka gani har yanzu yan kaddi ba akwai abin sha'awa ciki mun tsira ciki mai kulli zaujin kowane nau'i bahijin mai ɗan karin kyau ta ya zama abin tunani wa zikira ya zama wato wa'azi li kulli abdin munibin ga dukkan bawa wanda ka mai da al'amari ne ga Allah wayan ga abubuwa da kuka ji suna ta magana shi yasa annabi ka hudu ba da ita kowace jima'a wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan kuma mun saukar da ruwa masu albarka daga sama fa ambatana bihi muka tsirar da sanadiyar ruwan nan jannatin gonaki wa habbal hasid da kwayoyin hatsi masu kwaya alhasid wanda aka girbewa irin su mallan gero irin su abin nan mallama shinkafa irin su abin nan mallama dawa da mallama maiwa duk ina suke yanzu mallama maiwa da mallama dawa da mallan gero duk an sare su duk alhassi da duk an girbe su yanzu yana da tsammanin in ka tai in ka hita dajin gane garin ga kila ba ka samun gona guda cikakka ta gero wanda yana nan tsaye ba a sare ba duk an sare wannan kalaba ta katin da dabino mai tsawo lahaɗar on tana da ɗiya na didin masu daɗin ci Allah ya ce duka waɗanda abubuwa rizkan lil'ibadi arziki na mun kai gabayi duka lil ibadi abinci na gabayi duk wani abu da kaga ya tsiro ga kasa to arziki na gabayi in dai kai ka gane arzikin to in baka gane ba wani ya gane na gaya muku wata rana wasu sun zo nan suka gaishe ni ga damuna sai za su yi kwana da mota wurin da sai guda ya ce a nan ɗan hilin ga ba mu nome shi ba sai ce ai ga kaza sai suka ji manyan mutane na suka yi ta ɗiba abin na wai magani na na asma magani na mai waya suka ce ba sai inda za a samu ashe gashi ban za shi ga suka yi ta ɗiba ta wurin ga dattijawa da su manyan mutane suka hito kowa ya ɗiba sun kasa abin da kunga su sun sani amma mu ga mu da shi ba mu san ofani ne ba to duk abin da ka gani in ma ka sani in ma baka sani ba wani ya sani in ma ka sani in baka sani ba wani ya sani duka tsirin gara kun ka je Allah ya faɗi ya ce rizqan lil ibadi arziki na gabayi ne duka saboda haka wanda ya sani shi ya sani wanda bai sani ba shi an bai sani ba wa ahayna bihi ballatan maitan mun karaya ƙasa busassa da shi'a kazalika alkhuruj yace to haka nan hituwa daga kaburbura yake wanda kun ka ga mun yi wa'annan abubuwa mun raya kasa bayan ta mutu to haka nan muka raya mutane su hito daga kaburbura wanda kun ka ga shibka na hituwa daga cikin kasa haka mutane za su hito daga cikin ƙasa in lokacin hitowarsu ya yi to sai ya fara ba da labarin mutanen da wayanda sun ka wuce haddin shari'a Allah subhanahu wata'ala ya musu maganin su kaddaba qablahum qaum nuhin wa ashabur ras قوم نوح وآل وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبا كل كذب الرسل فحق وعيد أفأتينا بالخلق الأول بل هم To, kaddaba ƙablahun ƙaunar Nuhin, mutanen wannan karetawa da mutanen makka suka yi ya ce to gabaninsa mutanen nuhu ma sun taɓa karyata annabi su annabi nuhu wa sabon rasu mutanen rijiya ma su ma sun karyata mutanen annabi su su ma sun karyata shi wata mudu samudawa su ma sun karyata annabinsu wa adun adawa su ma sun karyata annabinsu wa fir'aunu fir'aunu ma ya karyata annabi ne wa yakwanu lutu yan uwan annabi ludu su ma sun kare kareta annabinsu wa sabal aika mutanen rukoki wato mutanen daji mutanen da adda abin na aika wato rukokin itace su ma sun kare kareta annabinsu shaibu wa qauma tubai mutanen sarki tuba'i su ma mutanen sarki tuba'i sun kare ta annabinsu Allah ya ce kullun kadzabar rusula duk waɗanda da kun kaje mun faɗa sun karyata manzanni to da sun ka karyata me aka yi musu yace fa haka da sun ka cancanci kashewa ta azaba ta saboda haka ba wani kokari na ku kuke yi na karyata annabin ku ba waanda sun ka karyata gabanin ku kun ji Allah ya halaka su saboda haka ku ku tuwa makan ku asiri ku bi Allah ku ba jayayya da shi ba mai imai ko jayayya da shi kallin shi Allah na iya kyale ka ka yi ta ka, wadda ka ga dama a marar da kacce faɗa za ka yi da shi to ba a fa Allah biyu Allah guda fa saboda haka yanzu za a kara da Allahn kwarai da Allahn ƙarya Allahn kwarai ko shi ta nasara afa ayina bil khalqi al-awwal yanzu sun gajiyar da mu ga halitta farko bale su gajiyar da mu ga halitta ta bi ta shesu halitta farko da mun kai mu sun gajiyar da mu ai ba mu gaji ba to ya za su yi su gajiyar da mu yanzu da halitta ta biyu wato tashe su Ban a hum filabsin su cikin rikici suke na kalkin jadidi na ga sabuwar halitta suna ganin bayyewa a ta da waɗanda sun ka mutu shi an rikici su to ana tasowa waɗanda duk sun ka mutu sai an tashe su bala wa rabbi la tub'atunna thumma la tunabba'unna bima amiltu wa dhalika ala allahi yasirun

lagada na insana lalle ma halicci mutum kuma wa na'lam ma wasu su bi nafsu ba abin da ya wadi da kai ne ba har da abin da rai ne ka wasawasi mun sani Allah sarki wato Allah ya san komi ya man ya alamu ya man khalaqal insana wa ya alamu ma wasu su bi nafsu wa huwa a ƙarabu al insana min hablil warida ka taimaka mana da albarka sunayenka Allah ka rangwanta mana duk abin da muke yi ka sani Allah ka yi mana rangwami Allah ka rangwanta mana ka gafarta mana ka yahe mana ka raba mu da sabon ka boye da bayani don albarka sunayenka wala gada kanal insana lalle ma halacci mutum wa na alam ma tu wasu bihi nafsu kuma mun sa abin da rai ne ka wasa wasi da shi'a wa nanu aqrabu ilayhi mu mun zama kusa ga mutum min hablil warid bisa ga jijiyar da aka ce mahablul warid wata babbar jijiya ta wanda in an ka kace ta mutum mutuwa ya kai to ita doke da rayuwar mutum kun ga tana kusa gare kwarai tun da ita doke da rayuwa sai Allah ya ce to mun hita zama kusa gare shi illa dai ba ka gani walakin la tusiruna kama wada ya faɗa wata sura yana nan kusa walakin la tusiruna sai dai ba ku gani ne amma yana nan kusa don haka ku yi hankali duk abin da kuka yi ku yi hankali idai talakar mutalakiya ne lokacin da masu haɗuwa biyu ke haɗuwa na mala'iku an ɗayan mala'ikar wajen dama wa ana shimali ɗayan mala'ika wajen hauni ƙa'idi kowane yana zaune yana rubuta abin da kuke aikatawa ɗayan na wajen dama ɗayan na wajen hauni ƙa'idi yana zaune ma ya ƙaulin mutum ba zai yi lafazi da wata magana ba duk magana da za ka yi lafazi ka faɗi illa ladaihi mun face akwai mai hako ga mutum a ti da halarci a ti don ai hadiru wanda yake halarci yana nan duk abin da kakai yana nan halarci shi Allah ya aiko ya rubuta saboda haka babu abin da muka yi wanda babu mala'ika Allah mai rubutawa duk abin da muka yi akwai mala'ika Allah mai rubutawa to mutum na cikin wannan hali yana musu ranar kiyama bai yadda da ita ba waje as tsakarar maut sai magagin mutuwa ya zo mai bil da gaskiya shi mutum duwa da yake wata rana mutuwa zai yi kuma magagin mutuwa kowa sai ya ɗanɗana kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa saboda haka mutum na cikin jayayya yana cikin rigima sai magagin mutuwa ya zo mai sai ya ɗora gudu yana ƙoƙari ya gudani mutuwar sai a ce zalika ma kunta min hutahide wannan shine abin da ka kasance kana gudu gare shi to gashi ya iso abin nan da ka kawo gudu to yau ga shi ya iso ana cikin haka wani zaka fi suri sai a yi busa cikin ƙaho wato a wannan kunga in ranar kiyama ce ta zo mai mutuwar da aka ce ta zo mai in ranar kiyama ce to busa cikin ƙaho ta tashin duniya ta idan abin da mutuwa ta yi tashi kadai to busa cikin nan. wato abin nan tashin duniya sai tashi duniyar don kama da mun ka karanta da ku man mata wa kullu man mata faqad qama qiyamatuhu haka mun ka karanta da ku duk wanda ya mutu to kiyama sai ta tsaye wanda duk ya riga ya mutu to kiyama sai ta tsaye zalika yawmul wa'id sai a ce wannan yinin kiyama zalika yawmul wa'id wannan yini na wanda an kai alƙawari wato yawmul wa'id yini wanda na kyacewa alwa'id wanda an kai alƙawari waja kullu nafsin sai kaga kowace rai ta zo kowane mutum mai gaskiya da mara gaskiya ma'aha sa'iqun tare da ita akwai mai korawa da ma'ana wanda an gaba tana bi wa shahidan da mai shaida ga wanda an jagora ga kuma mai shaida kowace rai za ta zo da wannan ga wanda an jagora ta kuma ga mai shaida sai Allah ya ce laƙar kun tafi gablatin min haza Hakika ta zamo cikin rabkana game da wannan yini an ce ka yi tanadi ka yi tanadi game da ranar kiyama kaki an yi an yi ka yi tanadi ka gyara imaninka ka gyara halaye da ɗabi'unka ka rabu kana ka ce kaki to ka zama cikin rabu kana min haza game da wannan yini to fa kashe na an ka gida aka yawan mun buɗe maka ruhinka gida wato shamakin da an ka sama wanda ya hana maka ganin ranar kiyama to yau an ɗebe shi bi ba ka gani ga kiyama nan bi ba ka gani fa basaruka hadidun ganinka yau mai tsananin haske na yau ganinka duk abin da ka gani can da to yau kana gani shi wa ƙala ƙarinu aboki ne wanda suke tare wato aboki nan ƙarini biyu na akwai ƙarinu na aljani da attare da mutum wanda annabi ya ce kowane mutum yana da ƙarinu shi ma taimakon da Allah ya yi mai ya ce karinuhu aslama aslama karinuhu nashi aboki ya musulunta saboda haka baya aza shiga ga kowace hanya sai ta kwarai to wannan ƙarinuhu kenan wanda a tare da shi yana hukunai, ko kuma ƙarinuhu na mala'ika mala'ikan da an ka sa mai hukunai. ne wa qala kowanne dai na cikin biyu ɗin ga shi a abokin tahiya sai sai ya ce hada ma ladayya wannan abin da a wuri na kenan a cido ina halarci lokacin da nake halarci ina hukun wannan mutum to ga abin da na taho da shi sai ya ɗauko abubuwa babu alheri ko guda ciki sai Allah ya ce to alƙiya fi jahannama ku jewa cikin jahannama kulla kafarin duk wani mai yawan kafirci anidin mai kin gaskiya kafar nan wato asalin kafaru mai yawan kafirci amma nan kahiri kawai aka nuni ba ana ni sai kafaru ka shiga aljanna ba alkafiru ma zai shiga aljanna wato ba ana ni sai kafaru zai shiga wuta ba ba aljanna ba wato ko kafiru zai shiga wuta shi kafaru mai yawan kafirci kafiru kuma kahiri kawai to su ‘yan wuta ne amidin mai ƙin gaskiya bayan ya gane ta shi amidu wanda ya gane gaskiya kun bai aiki da ta abinda aka wadi ya tabbatar da gaskiya na sai ya ɗora haɗa da shi domin ita gaskiya abinda ta kaso yarda ta kaso ba wai dole duk abinda an ka ce an karanta shari'a ta ce a yi akwai wanda a wajibi dole sai an yi shi akwai wanda ba wajibi ba imanin mutum ka sa yi shi to ba dole sai ka yi duka ba wanda kaka iyawa kaka yi amma dai ita ƙaryatawa abba ta so to shi anidu ƙaryatawa ya kai ya san gaskiya na don ya ga bai iya sai ce wannan ai wahalar banza ce ai wahalar banza ce aka sa mutane ana ana mutane abinda Allah bai wajarta musu ba da ya tsaya ya faɗi ya ce abin nan da aka cewa mutane su yi gaskiya na shari'a Allah ta taho da shi to kai ni da ba kai ce ba ni iyawa to kun ga bai da lahi to abin da ya mai sai a ni dukin gaskiya sai ce wahalar banza ta aka sa mutane to shi a anidanci ne ya san gaskiya ce ba ita ta ba wanga wanda a jahili sai shi bi shi ya lalace shi na kokari ya lalata mutane dogon sa abu na mai waya mutum ya san gaskiya ya zamba ya aiki da ita ba ya ce wa mutane wane da kun ga yana kaza bisa gaskiya haiti ni dai gaskiya ni ba bisa gaskiya nake wane bisa gaskiya kun ga abu na mai waya mutum ya wada haka to shi yasa yaka zama anidun mai kin gaskiya bayan ya gane ta manna'il lil ko mai hana alheri a to kaga yaro ya dauki azumi ka ta waye muna zaka sai mai abinci wai ya kara azumi kaga anta manna'ul lil kai mai hana alheri kake don azumin nan Allah ne ya ce a yi shi ko manzo ya yi bayani don me za ka ce yaro ya bari ka ce wahala banza aka sashi don me za ka ga yaro yana yawaita sallah ka ce ana ta sa yaro wahala banza kuma ka sani fa ba wahala banza ta ba Allah ya ce ka sani ba kawai don baka iyawa Allah ya ce mu'tadin shi wannan mutune da ka hana alheri dan ta'adda ne duk mai hana alheri dan ta'adda ne muribin kuma mai shakkar gaskiya bayan ya santa allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar wannan da ya sanya ma Allah wani abokin tarayya domin a wannan ra'ayi da ya na taushe gaskiya shi aka ce son rai to Allah ya ce abin nan afar aita man ittakhadha ilahahu hawahu kun ga Allah ya ce wanda ka bin son rai ne son rai ne ya hana masa bin Allah to ja'ala ma Allah ilahan akhar ya sanya ma Allah wani abokin tarayya to fa alqiya wa bil azab shadid ku tallaba shi ku kada cikin azaba mai tsanani ba rana ce da za a tausaya mai ba to shi aiki na kwarai yana hana shiga wuta wanda ba wajibi ba kuma aiki na kwarai wanda ba wajibi ba kuma yana hana shiga wuta sallah istighfari salati tasbihi sadaka ayyuka alheri daban-daban duk suna hana shiga wuta shi yasa mun ka karanta da ku mutumin nan da ya ga iccen kaya gehen hanya ɗaya ɗebe shi annabi ya ce hakika da aito hakika na ganshi shi ya ta kallaba su janna yana yawo cikin aljanna fi shajaratin qataha aikin alheri yana hana shiga wuta dama ranar kiyama waɗanda za a sa wuta sai waɗanda ba su da aiki alheri na shari ɗaya gare su suna za su shiga wuta wanda shari ɗaya gare su to kun san in babu niyya mai kyau ko sallah mutum ya yi in ba dan Allah ya yi ba zunubi ya ka samu sannan ko kaya aiki kana ganin mai kyau na in baka yi koyi da manzon rahama ba zunubi ka samu shi yasa mara inna mala amalu bin niyati ko wani aiki za a yi sai a ce niyya kaza aiki kaza niyya sai kaza shi yasa kun ga malamai sun ka rubuta majmu'a komi za kai ka ce na waito kaza komi za kai ka ce na waito kaza komi za kai ka ce na waito kaza don komi sai da niyya aka yi ne abu na biyu aka ce dole ka bi annabi man abin nan man a hadasa fiye abin na hada ma laisa min fa huwa duk wanda yake ya haddasa wani abu an mai towa mai in ba abin gada annabi ya tura shi dole na ko baiwa Allah in yana son shi aikin Allah ya shi aiki ne sai ya koyi da annabi da ya haddasa na shi huwa radd cikin waccan ruwa man amina amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikin da ba mu man ka bada umarni da wannan ba wani na ya faso bai koyi da fa huwa rad saboda haka dole sai kai niyya akhlasi kenan dole sai ka bi annabi mutaba'a kenan dole sai an samu waɗanda abubuwa in baka bi annabi ba aikin ka la yakuna amalan salihan to wanda ya zo bai da irin waɗanda abubuwa to shi ne sai a ce ku kaɗa cikin jihannama a kowane ina alƙiya fi jihannama kulla kafara anidin manna'in lil khairi mu'tadin muridin ni ja'ala ma Allah ana akhar abinda Allah da ya sanya ko ka gane a bai shirka Allah nan da ya sanya son zuciyar nan nashi bai hana mai bai annabi son zuciyar nan shi na Allahn da ya rika an ce ma kai da Allah kana waɗin ya za ku ce ah, yanzu aka ce yi abu ai yanzu ba mai da Allah to son ran nan da ya saye ce wai ba yi da Allah kuma har da wani hukunci wai ba mai da Allah shi ya tabbatar da bai da Allah to son ran nan da ya yi awa ganyar shi ne Allah nashi in ji shi ne Allah nashi to kun ga akwai buƙatar gyare-gyare shi yasa annabi ya ce ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ta isa abdul khamisati ta isa abdul khamilati ta isa wanti kisa wai za shi safalan kisa yaya muka yi mu gane abdul dinari ne ce in o diya radiya wa illam yi wadda sakai shi bawan kuɗi duk aikin da ya ta wani addini in an ba shi kuɗi zai in ba a ba shi kuɗi bai wannan aiki to bawan ya zama bawan wannan kuɗin ya zama bawan su shi sa kun ka ga darasin mu cikin subul islam ya ce ka riƙi ladan wanda zai ansa kuɗi ga kiran sallah wanda saboda Allah ya kai don in dai don kuɗi ya kai wata rana sai a zo ta yi da ya kira ba a ba ba shi ba eh, albashi bai shigo bai yi da so aka yi mutum ke aiki ne aiki dai na addini irin wannan to so aka yi mutum shi shi don Allah eh, da ba ba shi kudin bai saboda sun zama Allah ne shi yasa aka ce kowanne mutum da ya zama dattijo ya samu yar sana'a ta koda ya sauhar da rakisha da tsari ya samu kuɗi hankali ne ya kwanta ya yi in ba da wannan ba sai mutum ya shigo cikin aiki ne na addini ya koma ba wannan yara aiki ne na addini don kama kiran sallah kun ga aikin addini ne tsuntsa. ba da sallah aikin addini ne tsuntsa. shi ma akwai wani nau'i na bauta ga naira zuciya ninka kamar yaran mu matasa masu tasowa sun iya bacin kowa amma wanda duka ji sun bata kuɗi ya bai ba mutum ko dujjan na in ya basu kudi kuɗi za ka ji suna yabo ne cewa shi an Allah kuma a shi'a shi shi a ya kamata a biya babu ruwansu da addini in dai ba su samu kuɗi ba ana cewa mana ba littahi ka jina ambata ba ba ka jina ambaci littahi ba kowane na yi shi ba dai littahi na ba kuma cirowa ya cikin littafai in wani abu za ka yi magana wasu malamai ta za ka kawo shi ma malamina. duk wani abu za ka yi magana wasu za ka kashe sun ce ba a yi malamai na sun kace hakan kuma malamai na sun kace ana yi I bai iya bai iya wanda kaka san shi bai iya don haka shari'a ta halitta mai hmm. mutane daban-daban suke gaskiya na halin shi ba sai da ya niya ga zuciya ya faɗi da baki ba iya wasa wasi ya kai sai ya faɗi da baki ne don haka cikin mukwatasar ya ce wa lafaza hawa ce wa lafazin ya halitta cikin mukwatasar ku wato ku rika aiki da abubuwan da aka karanta sai ku ji sauki mutane za ku ga mai yawan mutane in matsala ta zo sai ku ga sun taya asara a yi guda mai yawa kaga in ka karanta sai ka samu natsuwa ka diba inda ya natsar da kai sai ka kama wani wannan karanci karanci da kuma a gama ne muku makaranta wanga littayi a gama shi musa wanga a gama musa muku wanga so muke yi ku tsaya da ƙafafunku ka babbari ana yawo da hankalinka don kaji wani ya zo ya karwa wani ra'ayi inda an karanta ma wani ra'ayi da hujjoji masu ƙarfi tabbatattu a wannan bai ɗauke ka ga abin da ga inda kake amma in baka gane koyi ba to an kama ya kwallo da kai kenan ya za zai yi a ana ka ga wani abu sai ka ci gaba da yi da wani malami ya taho ya kaɗo wata magana ga nashi ra'ayi kuma sai a ɗauke ka jibi kuma in wani ya koma dawowa sai ka ce ai ko hamman bari kuma ga ka dawo ka mai ya kwallo ka da tabbas inda za ka rika Allah ya gafarta wani shi dalilin da ya sa kun ga muna sa da tayi ai sauran wurare kuna gani takarda aka a ana karanta sheku ko eh Hmm. to kaga in kana da littafinka a ba ba wannan bai damar da kai sai ka yi ta kokari ka ga kayi aiki da abin da ka karanta abin na shi aka fa'amal bai mata alam fahuwar makafidu mai kurdabi yace ce aiki da abin da ka sani shi an manuwa ga karatu Mm. Ah, ya halitta ka yi addu'a in an ka gama ya kama amma kakka daga hannuwa Ya an ka ya kama kai ka tabbatar da ka ɗauko takalminin shi ta shiga ka shi maciyacin ya halitta ya yi addu'a amma dai kamar da mun kai karatu da ku shekaran jiya ba a daga hannuwa ga addu'a bayan ikama

kuma abin nan ƙala na shi wancan abokin nashi sai ya koma magana wanda ya batar da shi shi ko nan shi ne a hu rabbana ma da gaitu ya Allah ni fa ba ɓasai ne ba wato mugun abokin zama kenan shi ya ɓasai amma yau da ya ga azaba sai ce ba ni ne ɓasai ba shi ya ɓace da kai walakin kana fi dalalin ba'idi sai dai ya zama cikin bata wanda an mai nisa ga shari'a to kun ga jayayya ta shigo tsakanin su wannan na ta kai ka battawun shi ko ya ce ba ba ba ba ni ne batsai ba yana cewa ba ni ne ba sai dai ya zama cikin batawar da take ba'idin wato abin na mai nisa ƙala sai Allah ce kai la ta kata da ya kakko yau su ma wurina nan ba a husuma wa kar qaddamtu bai bil Da haqiqa na gabatar muku da kacewa ta ga duk wanda ya toba daidai ba ma ya baddalu qawla ladayya ba a canza magana wurina ku yo kafircin ku ku to ku dure min jayayya wa ma ana bi zallamin ni ba ni zalunci lil abidi gaba ni ba ni zalunci abinda duk ni faɗa shi za a yi Allah bai zalunci abinda duk ya faɗa ko ya an zo kiyama za a yi ranar na ranar kiyama rana ce yau mana kunar jihannama ranar da muka ce ga jihannama ana ta sa mata mutane nau'i daban-daban wato an jero nau'in mutanen da za a sawa ɗaya bayan ɗaya kama da wani dogon hadisi ya ambata ya aka dauko nau'in waɗanga mutane aka sa sai a ce mata halin tala'ati ke cika wata ƙula halin mazidin ta ce hala akwai ƙari sai a kawo ƙari kuma har kai daga ƙarshe a kawo mata mawaƙa wa'anda ka ɓatar da mutane su an na ƙarshe sai a kawo mata da da sai a sa kuma a ceke ce ta ce halmin mazidi to kamar da wani hadisi ya ce sai Allah ya ɗauki ƙawa ɗai sai ya azabi sa gare ta su ce kat kat wato ma'ana na cika na cika sannan wa fatul janna sai a kusanto da aljanna lil muttaqina ga masu takawa gaira ba'idin ba nesa ba sai a kawo aljanna kusa ga masu tsoron Allah ba nesa ba sai a ce musu haza ma tu aduna wannan shine abinda aka yi muku alƙawari da kulli awabin ga dukkan mutumin da an maimaita al'amari ga Allah hafizin mai tsarewa ga dokokin Allah man khashiyar rahmanu bil ghaib wanda ya ji tsoron rahmanu da ghaib wato don kun san tsoro a mai tsoron Allah na gaskiya wanda ka tsoron Allah inda babu mutane amma cikin mutane kowa mai tsoron Allah saboda haka yace wanda ya ji tsoron Allah bil ghaib inda babu mutane waja bi kalmin munibin yazo da zuciya wadda ta maida al'amari ga Allah shi kadai sai a ce ina suke ku taho ha, ku shiga aljanna bi salamin ku ce assalamu alaikum ku shiga zalika yawmul da wannan shine yini na dawama law ma na fiya duk abin da suka so cikin aljanna akwai shi kun sai mu ba har wani ba kawai ya tambaya akwai jaki tunda an ce kowa abin da ya kaso cikin aljanna akwai shi akwai jaki aka ce mai akwai shi sai hankali ne ya kwanta wani ya tawo akwai gona ana noma annabi ya ce ana yi amma ba a wahala da shukawa da girbewa fila mata ce kyautawa guda to kun san sha'awar mutane daban-daban take har wasu sarkawa suka ce suka in dai komi ana samu to suna so a ba su tarki da birgi eh su ma su sai su dan wacika da motsa jininsu to cikin aljanna komi akwai ka bautawa Allah ya baka komi komi kaka so kun ga kamar rayuwar nan tamu yanzu akwai abubuwa da yawa da mutane ka sha'awa wani wato tuwon shinkawa ya ka sha'awa yayin nan kuna ganin su go tuwon shinkawa da miyar sure da nama su suka sha'awa amma wani abin da a sha'awa ce kawai kullum Allah ya taimakai in ya ci abinci ya koshi ya samu horon nan ta rufaida ya samu rufaida ya bude abin nan ɗayan roban nan ya ce bismillahi tun da kun ga yanzu babu wata fura wadda ɗan adama ka so in daina wajajen mu yake kamar rufaida da yagwa eh kowace iri ba kowace iri ai shi yasa mutane ka son ta ai shi yasa mutane ka son ta duk wanda Allah ya ni'imta sai ka ga yana son Allah shi gama shi da faida har dai azumin gada ya taso Allah ya taimake ka ka bi shi da kyau azumin gada ya taso kullun kullun Allah ya hore maka ka samu rufai da ka aji ba sai kayi yi wani dame-dame ba ka sha daɗin ka lokacin sahur to Allah shi ƙara mana gudun mawatai, mu Allah ya taimake mu da rufai da su ma masu rufai da Allah ya taimake su lawan ma sha'una fiya duk abinda suka so cikin aljanna akwai shi na mazidun kuma wurinmu akwai ƙari waladina mazidun wurin mu akwai ƙari saboda haka bayan abin da ka aikata akwai abin da za a ƙara maka wanda baka aikata shi wa kama halaka na qablahum Yeah.

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فتسبح وأدبار السجود واتبع يوم لا تدع مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عن الصراع ذلك حشر كما أبو بكر ذلك kama halaka na ƙablawan min ƙannin da yawa muka halaka gabanin waɗanga min ƙarnin na jama'a kuma a shar da minan baɗashin wa'anda sun yi waɗanga tsananin ƙarfi wato ma halaka jama'a da yawa waɗanga waɗanda waɗanga da ka haɗa da gaskiya ba su yi ƙarfin wa'ancan ba to ko masu ƙarfin ma mun halaka fa na ƙabo biladi su waɗanga na yanzu su yawata cikin garuruwa su diba hannun mahisa akwai makarkata babu makarkata duk wanda bai bi Allah ba akwai abin da Allah zai mashi babu makarkata inna fi zalika la dhikra lalle cikin wannan akwai tunatawa liman kana lahu qalbun kun ga wannan tunatawa tunatawa ce mai karhi liman kana lahu qalbun wanda ka son ya ci alƙi shiga aljanna ya sha kayan daɗi cikinta aljannar duniya da ta lahira to cikin wannan bayani da wannan sura ta bayar to akwai tunatarwa gare shi ga duk wanda da zuciya halattacciya au alqasama ko ya jefa saurare ya mai da kunnuwa ne yana saurare wa huwa shahidun kuma zuciya ta tana halacci yana saurarawa kuma zuciya ta tana saurarawa wala gara samawa samawati wala adda lalle ma halitta sama bakwai da ƙasa wa ma huma da abinda ya tsakanin sama da ƙasa kaman mu mutane da abubuwan da ke bisa ban Allah ya ce ma halicce su duka bi sittati ayyamin cikin yini shidda wa ma masana min lugubin wahala haba ta shahi mu ba babu wata wahala da mun kai wajen halitta sama da ƙasa da abinda ya tsakanin sama da ƙasa wa ma masana min lugubin babu wata wahala da ta shahi mu saboda haka ba ta da mutane ba bai da wahala ga Allah don halittar su da yayi bai yi wahala ba saboda haka kai manzon rahama fasbir alama ya kuluna kai musulmi fasbir alama ya kuluna kaga dadin ga da ji an ambata na ambaci abin da koran rufaida sai kuna ta dariya kowa na son shi samu kana son ka samu rufaida to fasbir alama ya kuluna kuna ji yan makaranta kuna son ku sha rufaida to fasbir alama ya na kowa ka son ya sha rufaida to ya hankuri ga duk abin da suka wadi ku rike ya ba da ku da kyau duk abin da kun ji suna wadi kuna yawa sallah ana sa ku sallah ana sa ku azumi ana a tsaishe ku ba a bari ku yi inda kun ga dama ana tara kuri guda a hana muku yin da kun ga dama to fasbir alama ya in kana son ka sha daɗin ka duniya to kai hankuri ga abin da duk suka faɗi in kai hankuri ni za kai yace wasabbi bi hamdi rabbika kai tasbihi da gode wa ubangijinka subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi kai tai ya tabbatun su duk abin da suka faɗi ya tabbatun su in dai da gaskiya haka kana son ka sharu faidar duniya ka sharu faidar lahira to wasbir alama ya kulu na kai hankuri da abin da suke faɗi wata bai da hamda rabbika kai ta tasbihi da godewa ubangiji ka qabla tulu'i shamsi kamar rana ta bullo wa qabla ghurubiha da kamar rana ta fadi wato kai tai kenan kamar rana ta bullo kamar rana ta fadi kenan kowane lokaci kowane lokaci kowane mutum yana da tahiya da mareci to kai ta tasbihi cikin wannan lokaci hmm. eh wa min al kuma ɗan dare yayi fasabbihu kuma kai ta tasbihi ga Allah ko da dare tasbihi ba a bari wa adbara sujudi bayan ka gama sallah kuma shine sujuda kuma ai ta tasbihi to duk wanda ka son ya ci dadi na nan duniya ya ci dadi ranar lahira to ya rike wannan kuma gaskiya ba wai rufai da ɗaya za ka sha bayan ka rike wannan har da burodin rufai da sai ka ci kuna ganin in kun ka bi wata shagon biliya duk kun ka ga an yi ce wurin nan burodi na an ka kawo duk kun ka ga shagon biliya an yi an yi wurin nan burodi na an ka kawo duk ina burodi ga da agarin ga duk an bashi wanda duk kaga ya can bai samu bai samu rufaida ba to har da shi za ka ci amma ka kula ka kula da lokutan da ka yi hankuri duk abin da aka waɗi gare ka kakka ja da baya ga ibadarka mai ɗumi ko ya dumi ba gajiya ya bari ba an gajiya ya bari amma ku ga mutumin nan da a sun ka to suna ta wa dumi ibada ta yi mai yawa ya rage ya rage sallah ya tausaya ma rayuwar ga suna gama ya ce wa rakku hakika kun kare suka ce eh sai ya tashi ya ce Allahu akbar kalla la tutihu wajdu wa qatarib Allahu akbar ya ta sallah domin zai ce musu don mutum ya to ya domi nai ba zai ga kyale ke ta abi ne in yadda jima bari ya tsaye ba ibada ta Allah akwai da aka yi ba a biya babu ibada kyauta ga Allah kowace an kai ya hudu abin da zai biya in dai an yi ta wadda annabin nan nashi shi ya kawo ta to da an yi akwai abin da za a biya to kowa ka son ya ci daɗi kun ga abin da zai yi ke yanzu ni kun ga ina son in ci daɗi na ko ni ina son in ci daɗi na a gani na ko <laughs> ina so in ci daɗi na ina so in sha daɗi na shi yasa wato kuka gani na wato kuna gani na shi yasa kuka gani na wato kuna gani na go to <laughs> eh to sai kai in ci daɗi ha to kuma an kuna son ku ci daɗi to kuma ku yi hankuri wasa mai yawa mai nadil manadi ka yi hankuri ka saurara ranar da mai kira zai yi kira ranar lahira ke min makanin karibin daga wuri wanda yake kusa yau mai yasu ma'una sai hata bil ranar da halittu za su ji kira sautin kira bil da gaskiya sai Allah ya ce zalika yawmul khuruj wannan yini na wanda duk za a hito daga kaburbura kowa zai hito da kabari ne ran inna nahnu nuhi Allah ya ce mu mu muke rayawa wani mu muke kashewa duk wanda ka ga ya mutu Allah ne ya rubuta mai kashewa da yake Allah ya halicce mu ya halicce mutuwa kuma ya halitta mata hanyoyi daban-daban da taka samun mutu sai ka ga wani ya mutu gida ne wani ya mutu gona wani ya mutu kasuwa wani dare sauran wurare kowa da dalili ne wanda Allah ya rubuta mai mutuwa amma dai shi ka kashewa kuma shi ka rayawa ne na masiru kuma wurin mu ake dawowa yawma tashaqqa al-ardu ka ambata ranar da kasa da ta tsage anhun ga mutane sira'an da sauri sai su ta hitowa dalika hasharun alaina yasin wannan tayawa ce mai sauki gare mu nanu alam bima yaquluna mu'min hi mun hi ka sana abin da suka waɗi kai dai rike ba da ka da kyau magana da kaji ana haɗi ta suka ka ƴar kaɗanta ta kajiya in ya ka ƙadini addini wadda kajiya ya tsina ta kajiya bari ɓata ranka ga abin da kajiya akwai abin da baka jiya ba saboda haka ƙur'ani ya ce na hannu a alam da ma ya na mu mun yi ka sanin abin da suka haɗi game da kai wa ma an ta alayin bi jabbarin kuma kai baka iya tilasta su su bi ka Allah ɗaya ka sa su su bi kuma bai rubuta sa su kowa da kowa sai ya bi ba fadakir bil qur'ani kai dai kai gargadi da alqur'ani ga man ya khafu wa ide wanda kaje tsoron kacewa ta duk wanda kaje tsoron kacewa ta to kai mai wa'azi da alqur'ani dan cikin alqur'ani kun ga duk waɗanga abubuwa da mun kalli sautu cikin qur'ani suke to saboda haka kai gargadi da alqur'ani me akwai cikin qur'ani shi yasa kun ga annabi na karanta wannan cikin hudu ba saboda ta kunshi abubuwa duka wa'anda a masu amfani ta kunshe su ko dai da bayani cikakke ko kuma ta dan ambaci harko ko karshe ko tsakiya na matsala amma dai ta ambaci abubuwa da yawa to Allah da albarka wannan sura da darajarta da ta ka taimake mu Allah ka gafarta mana kuma ka kare mu daga narin duniya wal akhirah naro ga naro duniya Allah ka shiga tsakaninmu da ita ka ba mu kariya da tsaro daga naro duniya naro duniya ba wuta mai ka dai a naro duniya ba naro duniya yawa gare ta to duka naro duniya Allah ka kare mu daga gare ta kun ga babban naro wato talauci babban naro duniya talauci e kana ji kana gani a tsaye so a maɗiyar miji ba a faɗa ma ba cikin gidanmu kai abda ita a tsaye zuwa mata miji ba haɗa ma ba sai na duniya ita ɗaya a hakan ka iske tsohuwa to in na aka an kai haka ka aka tsaye zuwa ma wancan miji ba a haɗa ma an kyau haɗa ba ya haɗa ma ni za ka yi babu amina za ka yi ba ka da kulkisi to wagga irin naru ai ta yi zahi Allah ya gafata mana Allah ya kare mu daga narun duniya wal sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu Allahumma Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله منا روقنك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام الله منا روقنك الله كغفرتا منا يا الله كغفرتا منا يا الله كغفرتا منا abinda duk kaka son ayi imani da shi Allah ka taimaka mana mai imani da shi babu shakka abinda duk kaka so a yi kyamace Allah ka taimaka mana mu kyamace shi abinda duk kaka so a aikata Allah ka samu aikata shi saboda kai ba don kowa ba abinda duk kaka son ka aikata Allah ka samu bar shi saboda kai ba don kowa ba saboda albarka sunayenka ka raba mu da sakonka da sha'awa ce ya Allah ka raba mu da sakonka da sha'awa ce ya Allah ka raba mu da sakonka da sha'awa ce Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana ka sa aljanna makoman mu matayen ma Allah ka ƙara masa shiriyarka Allah matayen ma Allah ka ƙara masa shiryarka Allah ka kara masa imani da lahiya Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu saboda albarka sunayenka yadda ka haɗa mu da sunan duniya Allah ka haɗa mu da su zama cikin aljanna saboda albarka sunayenka da ka madaukaka diya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu waɗanda mun ka gani da waɗanda ba za mu gansu ba Allah dukkan su mun roke ka Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka sa musu albarka Allah ka ba su kariya da tsaronka daga sharrorin duniyar ga saboda albarka sunayenka Allah ka ƙara musu basira har a yi karatu su gane duk karatun da an ka faɗa musu kuma ka mai da hankalinsu ga karatun ka mai da hankalinsu ga ibadarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsoronta manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka da albarka sunayenka ka sa aljanna makoma masu tare da taimakonka don lalurorin ramadana da na sallar ramadana Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana su bayan ka musulmi waɗanda suka riga mu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka tosaya musu Allah ka gafarta mana baki ɗaya saboda darajar sunayenka duk bukatun mana alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko <clears throat> kamar shi su alheri ka biya mana su. abinda duk muka tsoro ko Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka kare ɗaya da iyali da zuriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka hishe mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yanne da kanne da ɗaya da iyali da zuriya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل وسلم على Muhammad. Allahumma اللهم Hamdu الحمد wa ولك الملك كله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 Thank mm-hmm. you.